بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل قصر للتافي حس المسلم yau za mu yi darasi na tara insha Allah za mu tashi azkarun naum wato zikirin da ake yi lokacin yin bacci ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa waɗanda yake yi kafin ya yi bacci ko ka yi su gaba ɗaya ko ka ɗau wani yau gobe kuma ka ɗau wannan na farko ما لا يجعل كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ فيهما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاس إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ثم يمسه بهما ما استدعى من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات ما ليتي يجمع كفيه wato idan mutu zai tattara ainihin tafin hannunsa guda biyu wato ya haɗa su wuri ɗaya haka kamar mai karɓan addu'a sun mayan fusu fihima sannan sai tofi a ciki a cikin hannayen ko ya zama tofi mai ɗan yawu kaɗan ba da yawa ba ko kuma ya zama na babu yawon ya tofa iska kawai kamar yadda wasu suka fassara fa yaqra'u fihima sai ya karanta a cikin tafin hannun nasa wayannan surori guda uku qul huwallahu ahad zuwa karshe da falaki da nasi idan ya karanta thumma yamsahu bihima mastada'a min jasadi sannan sai ya shafa da hannayen nasa duk inda ya samu iko na jikinsa ko ina ya shafa a jikinsa bayan ya karanta wayannan su yabda'u bihima ala ra'sihi zai fara da shafa hannayensa a kan kansa wa wajehi da fiskansa wato daga sama zai ɗauko wa ma akbala min jasadihi da duk abin da ke gaban fiskan abin nan gaban jikinsa in ya shafi kansa da fiskansa sai ya shafa jikinsa ta gaba sannan sai dawo ta baya ya shafa zai yi hakan salah yaf'alu zalika salasa marrat zai aikata haka sau uku zai aikata haka sau uku wannan ya inganta hadisin bukhari da muslim wanda aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya taro zuwa ga shimfudan. a kowane dare yakan haɗa tafin hannunsa guda biyu sannan ya yi tofi a cikinsu sannan sai ya karanta waɗannan surorin qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas sannan sai ya shafi jikinsa duk inda ya samu dama ya fara da kansa sannan fiskansa sannan ya fara da ta gaba gaban jikinsa sannan ya shafi bayan yana aikata haka sau uku hadisin bukhari da muslim huwa allah da falaki da nasi mun fassara su a can baya ba sai mun mai ta yanzu ba sai dai wannan hadisi akwai iskali a cikin sa akwai iskali a ciki me iskalin shine zahirin sa ya nuna sai kai tofin kafin ka karanta huwa allah da falaki da nasi kamar yadda ya faɗa haka haka ya zo a hadisin ma ya jama'u kaffai ya haɗa tafin hannunsa biyu haka ya haɗa su wuri ɗaya sun mayan fusu fi ma sannan sai tofi a cikinsu fa ya kara'u sannan ya karanta don an sa fa'un sai ya karanta qalatil qul a'udhu bi rabbil abin nan qul huwa allah da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas sai an yi karatu ne ake tofi ko tofin ake farawa kafin a karanta yanda dai aka saba a dukkan yanda hadisai suka nuna da yanda ake ruqiya sai an karanta sannan a tofa wannan kuma hadisin zahirin sai nuna cewa sai an tofa kafin a karanta to sai malamai suka yi masa fassara kala-kala domin babu wani malami daga cikin magabata da ya ce sai ka yi tofin kafin yi karatu ba wanda ya fahimci wannan haka duk da cewa yanda lafuzan suka jero zaka iya fahimta haka amma ba malamin da ya faɗi haka suka ce don ba fa'ida sai ka kanta ka tofa to me ake nufi da ya jima'u kafai thumma yanfusu fi ma fa yaqra'u da ma wawun aka sa waya qara'u za a ce a ah, waya qara'u ne wa yanfusu alwawu la tufidu tartib ga wanda ya san nahwu sai a ce in wawun ne ba matsala bane za a iya taƙadimi da ta'khiri da haka malamai suka ce sun mayan fusunan sai ya yi niyan yin tofi ya yi azama zai yi tofi amma idan ya karanta kulhu wallahu da falak idan nasi in ya karanta sai ya tofa ko kuma abin da ake nufi kowane karatu in yayi sai yayi tofi in ya sake wannan karatun yayi tofi in yayi wannan yayi tofi ma'ana ka karanta qul la'u sai ka tofa ka karanta falaki ka tofa ka karanta nasi ka tofa sannan sai ka sake dawa ka ƙara maimaitawa ka sake dawa ka ƙara maimaitawa shi yasa aka gabatar da faɗan tofin kafin a faɗi kira saboda za ka yi karatu ka yi tofi sai ka sake wani karatun kai wani to ka sake wani karatun a haka har kai sau uku wace sura in ka karanta sai ka tofa in ka gama ta kai ta gaban ta ka tofa ta gaban ta ka tofa sannan daga ba kuma ka sake karawa har sau uku wasu ka ce shi yasa aka fara faɗan tofin da farko kafin karatu amma abin da ake nufi shine sai ka karanta kafin ka tofa sai ka karanta kafin ka tofa wasu malamai suka ce ko dai wannan masu riwaya ne suka yi kuskure suka yi wahami ko masu rubutu mai riwaya wanda ya ruwaito hadisi maimakon ya ce ya jama'u ka fayi ya qara'u fihi ma da falaki da nasi sai ce thumma yanfuthu fihi ma sannan yayi tofi a cikin hannu maimakon ya faɗi haka sai ya kuskure ya gabatar da tofin kafin ainihin wato abun nan din kafin karatu sai doni malami ya musu rad ya ce a arwatu fiqat al'udul bai kamata a a su ba amintattu adalai bai kamata a ce sun yi wannan kuskuren ba musamman hadisin bukhari da muslim ne sai dai haka lafuzan hadisin suka zo yanda aisha ta karantar da shi amma abin da ake nufi a gabatar da karatun kafin tofi kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa'iza idza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billah zahirinsa in ka karanta alqur'ani ka nemi tsari daga shaidan. in ka karanta alqur'ani ka gama to sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to yanzu da ta'awizi ake farawa babu malami guda ɗaya da ya fahimta daga wannan aya yace sai ka gama karatun ka sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'a in ka zo fara karatun sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan sai kai kira ga amma zahirin ayan ta ce fa iza qara'ta alqur'ana in ka karanta alqur'ani fasta'iz billahi ka nemi tsari da me daga shaidan kenan na nufin fa'iza a ratta qira'atul qur'ani in kai nufin zaka karanta alqur'ani ka nemi tsari daga shaidan to wannan ma in kai nufin ma'ana zaka in ka karanta wa'annan in ka karanta wa'annan abubuwan to kai tofi shine ake nufi wasu kuma suka ce masu rubutu ne nusakh su suka yi wannan kuskuren akwai wasu mutane sana'ansu kofi lokacin ba inji na buga littattafai in kana son bukhari sai ka zo ka biya shi kuɗi shi ya iya rubutu da sauri sai ka aro littafin wajen wani malami sai ya kofa maka sai ya mika maka sai ka biya shi to garin sauri su suka canja wannan haka wani ya fada wannan kuma zai iya da yawa ana samun irin wannan kurakuren a cikin littattafai wanda masu rubutu ne saboda gaggawa sai su yi kuskure a cikin rubutu amma malamai suna ganewa suna gane hakan saboda haka ala ayi halin abun da wannan hadisi yake nufi dai ko da baka gane yanda fassaran take ba sai ka karanta kul da falaki da nasi sannan kai tofi a hannun naka sannan ka sake karantawa ka tofa ka sake karantawa ka tofa sannan sai ka shafe jikinka gaba ɗaya ka fara da sama kanka fiskanka ka shafe ko ina gaban jikinka sannan ka koma bayan jikinka ka shafe da fatan ubangiji ta'ala ya tsare ka daga wannan shi yasa Aisha tace Allah sallama idan yazo kunciya a wurin ainihin shimfudansa to yakan hada tafin hannunsa ya karanta wa'annan surorin sannan ya shafe jikinsa gaba ɗaya sau uku wannan in kai haka ubangiji ta'ala zai kare ka daga dukkan kowane irin sharri addu'a ta gaba ita ce الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم wannan ita ce ake cewa ayatul kursiyu manzala sa sama yana karanta ta kamar yadda bukhari ya rawaito hadisin daga hadisin abu huraira hadisi abu huraira wanda ke manzala sa sama ya karantar da ita abu huraira radiyallahu anhu yace manzala sa sallama ya bani gadin zakkan ramadan na kula da ita kada wani ya zo ya dauka nan sai ya zo yana kula yana gadin ta da daddare sai wani mai zuwa sai zo masa sai dinga kwasan abincin yana kwasa sai wani ya zo da dire na ɗiba abu huraira sai ya kama shi da ya kama shi yace wallahi sai na kai ka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai na kai ka gaban manzon Allah abu huraira bai san shedan bane yace sai na kai ka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai yace masa a'a ni fa ina da matsala yace ni bukaci ne ina da bukata matsananciya kuma ga iyalai sun min yawa bani da komai ka tausaya mini shikenan Abu Huraira sai ji tausayinsa sa sai kyale shi tunda shi mabukaci ne da ya zo wajen manzala sallama kafin ya ba da labari sai manzala sama ya ce masa ya Aba hurera ma fa'ala asiruka ma fa'ala ma asiruka albariha Abu Huraira yaya wanda ka kama nan me kuka yi da shi jiya jiya da daddare ya kuka yi da shi yace eh yazo yana ɗiban abinci na kama shi na ce zan kawo shi wurinka ya nuna min shi yana da tsananiyar bukata yana da bukata mai tsanani ko shi mai iyalai ne da yawa ya ce in tausaya masa in kyale shi sai na ji tausayinsa sai na kyale shi sai ce inna hukar ka ka wasu hudu. ya ce lalle ya maka karya amma zai dawo ina wani iyalai yake da su suna cin abinci sau da aka yi ce ya maka karya amma zai dawo shikenan yace to ni kuma sai na gane lalle zai dawo tunda manzo Allah sallallahu alaihi yace mini zai dawo ne sai na sai komawa ina gadin abinci sai ya sake zuwa da yazo yana diba na kama shi sai ya sake ce kuma mabukaci ne kuma yana da iyalai da yawa yana manzala bai ce masa shaidan bane ya sake ce masa shi mabukaci ne yana da iyalai da yawa yana da bukata mai tsanani ya bar shi ba zai sake dawowa ba shi nan sai ji tausayin sa sai jale shi da gari ya waye jojin wajen manzala sa sama manzala ya ce masa ma fa'ala asiruka bariha ya kuka yi da mutumin ka jiya sai ce ai gashi ga abin da ya gaya min amma ya min alƙawari bai dawo ba sai ce amma ina faqad kazabaka wa sayudu ya maka ƙarya zai dawo na sake dawa dare na shida ina gaji ya sake zuwa ina ɗiba sai ɗiba abin ce ke sai na kama shi na ce wallahi sai na kai ka gaban manzon Allah sai ce mini a'a karkaka ne ce kwana uku kullum kana ce min ba za ka dawo ba za ka dawo ba kuma sai ka dawo yace sai na kai ka gaban manzo Allah sallallahu sai ce to ka bari zan koya maka wasu kalmomi Allah zai amfane ka da su zai ce menene yace in ka zo kunciya a wurin kunciyanka to ka karanta atul kursiyo har zuwa ƙarshe idan ka karanta ta ba za ka gushe ba Allah yana baka kariya kuma babu wani shaidan da zai cutar da kai Allah zai kare ka daga shaidan har zuwa gari ya waye wato zai kare shi daga sharrin aljani kangararrun aljani shikenan sai sai gari ya waye sai manzo Allah sai sama sai hadu da Abu Huraira sai ce Abu Huraira ya kai da mutumin ka jiya sai ce eh ya riya cewa wai akwai wasu kalmomi da ya koya min Allah zai amfani da su zai kare ni daga sharrin shaytan kuma Allah zai kare ni daga dukkan wani sharri in na karanta lokacin da zan kwanta sai ce menene sai ya faɗa masa gashi gashi ya ce in karanta atul kursu in nazo kwanciya zan samu kariya daga shaytan kuma Allah zai kare ni har zuwa gari ya waye sai manzo Allah ce masa sadaqaka wa huwa kazu ya yi maka gaskiya a nan cewa atul kursu tana maganin shaidanu da aljani amma shi makaryaci ne ma'ana mai yawan karya ne asalin aljani shine suna da yawan karya da shaidanu yace amma anan yayi maka gaskiya sai yace ka san wane ne wannan mutum naka yace ban sani ba yace shaidan ne shaidan ne yake zuwa maka wannan dirare guda uku to kaga shaidan ya karantar da Abu Huraira ayatul kursi maganin aljani in yazo kwanciya manzala sallama kuma yace haka abun yake kenan gaskiya ana karbanta ko daga bakin waye kar ka duba waye gaya maka ka duba me ya faɗa maka kawai in gaskiya ya faɗa ko waye ne tana nan a gaskiya ko shaidan ne in kuma ƙarya ne ko min kansa ba daidai bane abun da ya gaya maka kuskure ne saboda haka za a duba me aka faɗa to wannan in ka zo kwanciya ka karanta atul kursu ubangiji ta'ala zai kare ka daga dukkan sharri zikiri na gaba amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله nafsan illa wus'aha لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ونجما حديث بخاري ده مسلم سكر ويتوش إن حديثي ده حديث أبو مسعود البدري yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta wayannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara a cikin dare yace kafatahu sun isa su kare shi zai samu kariya daga wajen ubangiji ta'ala a wannan daren ba abin da zai cutar shi duk wanda ya karanta wayannan ayoyi na ƙarshe bari mu fassara su amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da abun da aka saukar masa daga wurin ubangijinsa shine alqur'ani Walmuminuna mu'minuna mu'mine su ma sun yi imani da abin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani kullun kowannen su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su mu'minai din kowa daga cikin su amana billahi yayi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa da ya saukar daga sama wa rusulihi da manzonninsa da ya aiko kuma la nufarriqu baina ahadin min rusuli sun ce ba ma bambance tsakanin ɗaya daga cikin manzonin Allah wato ba za mu ce mun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za mu yi imani da annabi Isa ko Musa ba ba za mu yi haka ba wato ba za mu yi irin na Yahudu da Nasara ba Yahudu suka ce sun yi imani da annabi Musa amma ba su yi imani da annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Nasara suka ce sun yi imani da annabi Isa amma ba su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu kuma la nufarriqu baina ahadin min rusulihi duk manzannin gaba ɗayansu mun yi imani da su tun daga zamanin annabi adam har zuwa yanzu tun daga annabi nuhu har zuwa yanzu ba manzon da zamu mu karyata in ka ƙaryata manzo ɗaya to duk sauran ma ka ƙaryata su don ubangiji ta lace kazzabat qaumu nuhin al mursalin mutane annabi nuhu sun ƙaryata manzonni gaba ɗaya tare da cewa annabi nuhu shine farkon manzo guda ɗaya suka ƙaryata, to mutanen annabi isa ko kuma kirista da suka ƙaryata manzala sa to sun ƙaryata annabi isa ma yahudu suka karyata manzo Allah sun karyata annabi Musa alayhi salatu wassalam mu kuma duka mu muka yi imani da su muna girmama su muna daraja su shi yasa babu addini mai adalci irin addinin musulunci duk kiristancinka duk yahudancinka mun yi imani da annabinka kuma ba za mu yadda a cutar da shi ko a taba shi ba muna karrama shi muna daraja shi amma kai ko baka yi imani da namu ba kana zagin namu addinin musulunci haka ya tsara in da in kace ba kai imani da annabi Isa ba to ba kai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanne yace wa qalu sami'na wa atana mu'minai suka ce mun ji abinda manzala sassama ya faɗa mun ji abinda Allah ya faɗa wa atana kuma mun bi gufranaka ya Allah muna neman gafaranka rabbana ya mu wa ilaikal masir makoma izuwa gare ka ne makoma izuwa gare ka ne ya zo a hadisi in mu ce wannan addu'an sai Allah ya ce qad fa'altu na aikata riwayan abdullahi bin Abba, abu raira sai ce na'am na nayi haka ne aka haka gufranaka muna neman gafaranka rabbana ya ubangijinmu wa ilaikal masir makoma zuwa gare ka ne zuwa gare ka za mu koma ranar alkiyama ka mana hisabi Allah ka gafarta mana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya tsorawa rai sai abun da zai iya duk abun da kaga ka tsora ma addinin musulunci zaka iya ne Allah bai tsora maka abun da ba zaka iya ba bai ce ka je ka ciccibi dutsen udu ka kau da shi daga inda yake kamar da shi gefe ba don wannan ba za ka iya amma ya ce ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka duk za ka iya ne in kuma ka kamu da rashin lafiya yadda ba za ka iya ba sai Allah ya ɗauke maka ko ka kamu da talauci da kana cire zakka yanzu baka da jari baka da arziki sai a ɗauke maka zakkan bara a ce sai ka je kuma ka yi aikin ƙarfi ka tara kuɗin da ya kai ka cire musu zakka ba Allah bai zai ɗora maka wannan ba saboda haka duk abin da ba za ka iya ba addinin musulunci kuma sai a sauƙaƙe maka shi laha ma sabat duk abin da rai ya aikata na kyakkyawan aiki laha nasa ne wato za a bashi kyakkyawan sakamako akan wannan za a bashi lada wa alaiha sabat duk abin da rai ya aikata na munanan ayyuka kuma alaiha yana kansa ma'ana zunubin a kansa yake wannan kamar ayoyi guda biyu ne wa laysa lil insani illa ma sa'a ba ba mutum ladan aikin wani sai abun da ya aikata na alheri sai a bashi ladan kuma wala taziru waziratun bisra ukhra laifin wani baya shafan wani in ka tashi ranar alkiyama ga zunubai kaya da yawa akan ka to kai ka jawa kanka ba dauki laifin zaidu da amru da bakaru aka dora maka ba naka ne ba a tsora wani laifin wani rabbana ya ubangijin mu la tu'akhidna karka kama mu in nasina in muka manta abun da ya zama wajibi mu yi shi sai muka manta Allah karka kama mu da shi kan mutum ya manta bai yi sallan azahar ba har ya mutu bai tina ba Allah bai zai kama shi da wannan ba wani abu na wajibi ka manta ba ka yi shi ba to rabbana la tu'akhirna in nasina ya Allah karka kama mu in muka manta ba mu aikata wani abu na wajibi ba ubangiji ta ce kat fa'altu kamar yadda zuwa hadisin musulmi na aikata hakan mana ba zan kama ku da abin da kuka manta ba ku yi ba au akhdana ko muka yi kuskure a garin sallah sai kai kurakurai saboda jahilcinka ko kuma saboda kusurinka sai kai kuskure a sallanka ko kuma wani ibada kai kuskure ko aikin hajinka ka roƙi Allah ta'ala ya me kar ya kama ka da wannan kuskure ne Mana ba da gangan kai ba ba ka yi da ganganci ba Allah ta'ala ce kat fa'altu na aikata duk abin da kuskure kai sai Allah ya ɗauke maka shi rufi an ummati al-khata wa nisyan astukriu alai kuskure da mantuwa da tilastawa a tilasta maka kai abu na haramun Allah ya ɗauke maka wannan laifin na ya ubangijin mu wala tahmil alaina kar ka dora mana isran nauyi kama hamalta wa alal ladina min qablina kama yanda ka dora wa'inda suke kafin mu kama yanda ka dora wanda suke kafin mu me nauyi a ce najaza in ta taba jikinka sai ka yanke iya rigan iya wurin in tufafi ne in jiki ne sai ka kankare jini ya fito nan ne ka tsarkaka daga me daga ainihin ka sannan idan mutane suka tuba in da su tuba ni. kun yi laifi mutum ya laifi in zai tuba sai a ce ya kashe kansa sai a haɗa masu laifin mutum goma a ce ku kashe junanku kawai sai ku kashe kanku na sannan a karɓi tubanku kaga wannan nauyi ne ganima ka je ka yaƙi ka ci ganima sai dai wuta ta zo daga sama ta ci ganiman amma ba za amfani da ganiman ba duk aka ɗauke wannan Allah ta ce kat fa'altu in jasa ta taba jikinka ka wanke da ruwa tufafinka ka wanke da ruwa idan kai sabon Allah kana kunci kan gadon ka kai nadama da niyan ba za ka koma ba ka ce astaghfirullah sai Allah ta'ala ya gafarta maka kaga ya ɗauke wannan nauyin gaba ɗaya shi yasa ya ce kamar yadda ka ɗora waɗanda suke kafin mu an ɗora musu abubuwa da yawa na wahala rabbana wala tuhammilna ya Allah kar ka ɗora mana ma la taqata lana bihi abunda bamu da iko da shi kaman bala'i da masifu ka ɗora mana wanda la qibala lana biha ba za mu iya tinkaran su ba ba za mu iya haƙuri a kansu ba Allah kar ka ɗora mana wannan Allah kar ka jarayen bala'in da ba za ka ɗauka ba Allah ya ce kad fa'altu na aikata hakan ba za a jarrabe ku ba da bala'in da ba ku iya ɗauka ba wa'fu anna Allah ka mana rongomi, ka mana afuwa ka yafe mana zunuban da muka yi maka wa ghafir lana ka gafarta mana ka lullube mana laifuffukan mu kar ka tona mana asiri a gaban jama'a mutuncin mu ya zube yanzu sabon Allah da kake in ba rufin asiri ba inda za za a rubuta a goshin ka kana yau a hanya sallama wani bai zai maka ba wallahi ko magana bai zai maka ba wani to amma ka yi sabon Allah ka Allah ya rufa maka asiri sai ka fito ka, ɗinka kana tafiya ana girmama ka ana daraja ka ana ganin ka salihin bawan Allah mutumin kirki to wannan gafara ce ta ubangiji ta Allah da rufin asiri warhamna Allah ka ji mu ka tausaya mana kada nan gaba ko mu je mu afka cikin su laifuffukan ka kare mu daga wannan anta maulana Allah kai ne majibincin al'amuranmu fansurna ka taimake mu halal qaumil kafirin akan mutane kafurai mu yi nasara a kansu kada su ci galba a kanmu ta wannan addu'an wannan ayoyin ka karanta su a lokacin da za ka yi bacci addu'a ta gaba bismika rabbi wa batu jambi wa bika arfau fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fafazha bima tafazu bihi ibadatu salihin ka karanta wannan addu'an ita ma lokacin da za ka yi bacci Wani ya tabbata hadisin bukhari daga hadisin abu huraira radiyallahu anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku ya zo wurin shimfiɗansa zai kwanta to ya kama wani bangare na lensa ko rigansa ya karkade ainihin shimfiɗan nasa sai ka karkade ce saboda mutum bai san ne ya zo ya akan wannan shimfiɗansa bayan ya batta ba kila wani ƙwaro ko kunama ko maciji ko wani abu mai cizo sai ka karkaɗe ka karkaɗe kafin ka kwanta sannan sai kai wannan addu'a idan mutum yayi sai ya karanta wannan addu'a bismika allahumma bismika rabbi da sunanka ya ubangiji na wa ba'tu jambi na ajiye haƙarƙari na wato sasanni na don ana kwanciya ta bangaren dama to da sunanka ne nake ajiye sasannin jikina wa bika arfa'u kuma da albarkan sunanka ne nake ɗaga jikin nawa in na farka fa in amsakta nafsi idan ka kame raina wato ka ɗauki raina daga kwanciyan ban tashi ba farhamha ka ji ran wato ka tausaya wa ran ka sa shi a rahamarka wa in ha idan kuma ka sake ran ka sake dawo min da shi na farka daga bacci na ina raye fa ha ka kiyaye ran nawa bima tafazu bihi ibadaka salihin da abin da kake kiyaye bayin ka nagari da shi wato ka tsare ni daga dukkan bala'i da sabon Allah mutum sai wannan addu'a kaga ka tsare kanka ka tsare addinin ka kenan ka nemi kariyan lafiyanka da kariyan wato ainihin addinin ka wannan riwayan bukhari kenan kuma shine lafazin sa duk da malai ya ce wa muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito shi amma wannan shine lafazin bukhari ya sha bamban da lafazin muslim din lafazin muslim din kuma manzala sallama yace idan mutum ya zo wajen kwanciyansa to ya riki wani bangare na rigansa ko kurjallensa zaninsa ko ni tufafinsa ya karkade shimfiɗansa da wannan sannan ya yi bismillah wal yusammila ma'ana za ka kaɗe shimfiɗanka kai bismillah na gaya muku na ba ku laƙani cewa aljani ba ya son bismillah in dai duk abun da za ka yi kana yin bismillah to ka yi maganin aljani kenan ya son haka abun ya fi ƙarfinsa so da haka in za ka kaɗe shimfiɗanka ka yi ka kaɗe in ma akwai aljani akan shimfiɗanka kaɗe shi kenan gaba ɗaya sai ya gaba yace saboda baka san menene yazo ya kwanta akan shimfidan naka wa bayan ka tafi ka karkade ka kade kafin ka kwanta sannan yace idan mutum kuma yazo zai kwanta a wurin kwanciyar nasa ya kwanta akan bangaren jikinsa na dama bangaren jikinka na dama za a kwanta akai wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka gaji sai ka dawo bangaren hagu in duka bangarori biyun suka gaji sai ka yi rigingine amma banda rubda ciki rubda ciki haramun ne a addinin musulunci kwanciyar shaidan ne kwanciyar yan wuta ne kamar yadda ya a hadisai bangaren na dama in ka gaji hagu in ka gaji kuma ka yi rigingine sannan mu ce kwanta bangaren sa na dama sai ya ce su ba subhanaka allahumma rabbi wa ba'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi fa faghfir laha wa in arsaltaha fa fazha bima tafazu bihi ibadaka salihin kun ga akwai bambanci da na musulmin ko shi musulun cewa subhanaka allahumma rabbi wa ba'tu jambi bukhari kuma bismika rabbi wa ba'tu jambi kowanne hadisin ingantacce ne bishmika allahumma ko kuma subhanaka allahumma sarki ya tabbatar maka ya ubangiji rabbi mahalicina bika wa ba'tu jambi da sunanka ne nake dora ainihin wato sasannina fa in afa'i wa bika arfa'u kuma da sunanka nake tsagawa fa in amsakta nafsi idan ka rike raina na tafi ta can faghafir laha ka gafarta waran wa in arsaltaha in ka sake ran kuma fafasa ta tafazu bi ibadika salih ka kare ni da abin da kake kare bayinka nagari da shi sai mutum haka kaga ya nemi kariyan ubangiji subhanahu wataala in kuma ya tafi ta can ya nemi rahamar Allah da gafaran Allah اللهم بك ننجبا اللهم بك خلقت اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها in ahayaitaha fafazha wa in amattaha faghfir laha allahumma inni as'aluka al'afiyata wannan hadisin bukhari da muslim wanda abdullahi bin umar ya ruwaito yace abdullahi bin umar ya umarci wani mutum yace in ka zo kwanciya kai wannan addu'a اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فأفزها وإن أمتها فغفر لها اللهم inni أسألك العافية yace in zai kwanta yayi wannan sai mutum yace masa kaji Umar Umar ne kaji daga bakin Umar ya koya maka hadisin nan waye Umar din shine baban shi Abdullahi dan Umar inda da ya koya masa wannan addu'a yace kaji Umar ya faɗi wannan yace na ji shi daga wanda ya fi Umar samitu min khairi Umar ko min khairin min Umar na ji shi daga wanda ya fi Umar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don Umar ya fi manzon Allah ya fi babansa Umar ko da kai ce wannan daga wajen manzon Allah na ji ba ma maganan wato sayyidina Umar ba sai karanta masa wannan manzo Allah kenan shi yake faɗan cewa in zaka kwanta kai wannan fassara shine Allahumma ya Allah innaka tabbas kai ne khalaqta nafsi ka halittiraina wa anta tawaffaha kai ne kuma mai daukar rai asalin wannan wa anta tatawaffaha ne tatawaffaha sai aka shafe ta'ul mudari'in wanda kuma ya halatta a larabci da yawa akwai shi Qur'ani da hadisai da sauran waƙoƙin larabawa to da haka wa anta tawaffaha ba fi'ili madi bane fi'ili mudari ne wa anta tatawaffaha ma'anansa amma tawaffaha din zaka ce kai wa anta kai ne kake daukar raina laka mamatuha mutuwan ran na gare ka in kaga dama ka kashe ran wa mahayaha da kuma rayuwar ran duk yana hannunka ubangiji ta Allah in kaga dama ka raya ran sannan sai ya ce in ahayaitaha in ka raya ran nawa fa fa haka kiyaye ran wa in amatta in ka kashe ran nawa fa ghafir laha ka gafarta wa ran اللهم إني أسألك العافية ina إنا ya Allah ina إنا ka bani lafiya daga dukkan bala'i in ka faɗi wannan sai ka kwanta kaga kowanne ka ka dau wancan ko ka dau wannan ko ka hada addu'o'i da yawa addu'a ta gaba Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak wannan kuma ya tabbata hadisin Abu Dauda da Tirmizi daga hadisin Barra'u bin Hazim yace manzo Allah sallallahu in yana son yayi bacci yakan dora hannunsa akan karkashin kundukukinsa na dama wato karkashin fiskansa haka kuma tunsa sai kwanta akan hannu sannan sai karanta wannan addu'a Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak Allahumma ya Allah qini ka kiyaye ni azabaka azabarka yawma tab'asu ibadaka ranan da zaka tada bayinka Allah ka kare ni daga azabar ka ranar alkiyama shine ma'ana wannan addu'a addu'a ta gaba bismika allahumma amutu wa ahya wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito daga hadisin huzaifatu bin al-yaman yace manzo Allah sanwa in yana son yayi bacci sai yace bismika allahumma amutu wa ahya da sunanka ne ya Allah ta'ala nake mutuwa kuma da sunanka ne nake rayuwa sai ka faɗi wannan in zaka kwanta zikiri na gaba subhana salasan wa salasin walhamdulillahi salasan wa salasin wallahu akbar arba'an wa salasin wato subhanallah kai subhanallah salasan wa salasin sau talatin da uku sannan ka ce alhamdulillahi sau talatin da uku ka ce Allahu Akbar sau talatin da hudu in ka ya zama ɗari in ka zo wurin kwanciyanka wannan kuma ya tabbata hadisin Bukhari da Muslim daga hadisin Saidina Ali yace Fatima radiyallahu anha ta koka irin yadda hannunta ya kanta saboda niƙa matar matar sayyidina ali kenan irin manzo Allah sallallahu alaihi tana suna irin marka da abu akan dutsen nikan na hannunta har ya kanta sai ta koka sai ta ji labarin an kawo bayi an kamo bayi na yaƙi an kawo gidan manzo Allah sallallahu alaihi maza maza sai ta tafi ta gaya manzo Allah sallallahu alaihi tana son a bata mai mata aiki yar aiki a gidanta saboda hannunta yi kanta sai bata samu manzo Allah sallallahu alaihi ba sai ta gaya wa Aisha sai ta tafi da manzala ta sama ya zo sai Aisha ta ce Fatima ta zo tana kokawa hannunta akwai kanta tana neman ka bata mai mata hidima daga cikin wa'annan bayi manzala ta sama ya ce haka ta ce ce eh shikenan da dare sai ya tafi gidan gidan Fatima sai je same suna kwance da sai na Ali suka zabura za su tashi ya ce a ala rislikuma ala kuma ku zauna inda kuke yace naji abin da kuka faɗa naji abin da kuka tambaya yace amma zan koya muku wani abu wanda in kun yi shi yafi a baku bayin yafi a baku masu hidima sai ce in kuka rike wurin kwanciyanku za ku kwanta ku ce subhanallahi sau talatin da uku alhamdulillahi talatin da uku allahu akbar arba'in abin nan talatin da hudu ya ce to ku yi wannan in kun zo kwanciya ya fi a baku bayi su dinga muku yi a gida nan yar manzala salama shugaban musulmin duniya gaba ɗaya ba ta da mai mata hidima a gidanta ita take take daka take markaɗe take girki take komai wai yanzu wasu wasu ba na so ina faɗan wani abu masu wa'azi sai su je su sa mata masu karantar da mata suna koya musu cewa wai ai ba a auro ki domin ki yi hidiman gida ba mace ba wajibi ne ta yi girki ko ta yi shara a gida ba an auro ta ne don a kwanta da ita kai wai wannan ganin daman ki ne kawai mata sai suka rike wannan suna zuwa suna tarwa da mazajen su bala'i wai ba bauta ne ya kawo su ba ba wannan ne ya kawo su ba kaga wannan karancin ilimi ne wai shi a iya iliminsa bai ga inda aka ce mace in ta zo gidan mijinta ta yi shara ta yi wanke-wanke ta yi girki ba wannan kuskure ne ga fatima rabiyallahu ana yar manzon Allah tana girki tana nika tana daka har ta yana kanta kuma ba ka mata mai mata hidima ba kuma ba a cewa sayyidina Ali ba wannan ne ya kawo ta ba aka goya mata tasbihi da tamidi da takbiri sannan kai yar waye ne kake aure a duniyan nan da za a ce ba za ta yi girki ba duk mutumin da ya aure mace wallahi da sharadin za ta wata mata girki ne in dai a me a ƙasan nan ne don haka al'adar mu ta guda. da za ka zo auren mace sai a ce maka amma fa sharaɗi ba za ta maka girki ba ba za ka aure ta ba sai dai in kana da wadata in kana da wadata yana da kyau ka kawo masu girkin wannan kuma ra'ayin kanka ne kyautatawa ne irin naka alheri ne irin naka da tausayawa irin naka sai ka kawo masu musu hidima amma in baka kawo ba kuma ba za a tambaye ka ba don kafin ta zo ma ta san me take yi kafin aurar da ita ta ga uwarta tana yin irin wannan aikin kuma ta san ita ma in ta zo shi za ta yi sai shi kuma za a zo a ce wai babu aya babu hadisi akan wannan idan mutum bai fahimci karatu ba a daina gaggawa a daina rigima zikiri na gaba Allahumma rabbas samawati shab'i wa rabbal arshil العرش rabbana wa rabb kulli shay'in فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت البادن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغننا من الفقر وأن حديث مسلم muslim ya ruwaito shi daga hadisin abu huraira ya ce manzala sallallahu alaihi sallama yana umurtan mu idan muka zo kwanciya mu yi wannan addu'a in ka zo yin kwanciya ga fassaran addu'an allahumma ya allah rabbas samawati shab'i mahalicin sammai guda bakwai wa rabbal arshil azimi mahalicin al'arshi mai girma rabbana mahalicinmu wa rabba kulli shay'in mahalicin kowane irin abu falikal habbi mai tsaga kwayan hatsi sai tsiro ya fito a cikinsa idan an shuka ruwa ya sauka a kansa za ka je ka tona ƙasa ka sa kwayan masara ko kwayan gero ko dawa ko wake idan aka yi ruwa kawai sai ka ga kwayan ta tsage tsiro ya fito daga ciki ba mai yin wannan sai ubangiji subhanahu wataala shine ma'anan falikal habbi wannawa kuma wanda yake tsaga kwallon dibino annawa jam'u nawa nawatun shine kwallon dibino guda daya annawa kwallon dibino da yawa Allah ta'ala shine wanda in aka shuka kwallon dibino yake tsaga shi sai fito da tsiro na bishiyan dibino kuma har ya girma ya kama yaya shine mai irin wannan wa munzilat taurati ya kai mai saukar da attaura wal da injila wal furqani da alqur'ani attaura littafin da aka saukarwa annabi Musa injila littafin da aka saukarwa annabi Isa Al-Qur'ani, littafin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'udhu bika min sharri kulli shay'in ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin kowane abu anta akhidhun bi nasiyatihi wanda kai kake rike da tukullumansa shine gashin gashin abin nan kansa na gaba ma'ana wanda kai kake jagorantansa ka jashi yanda ga dama Allahumma antal awwalu ya Allah kai ne na farko amma mai risala ya ce laysa li awwaliyatihi ibtida'un babu faruwa ga farkon nasa shine na farkon da bai da farko kenan tuntunin ubangiji ta Allah yana nan bai da farko don in an ce mutum wannan shine ɗana na farko kenan akwai lokacin da aka yi babu shi ko ba gawa amma shi ne na farko wani bai riga shi ba sai aka yi na biyu to in an ce Allah shi ne na farko kar ka yi tamani da an wani zamanin babu shi a'a babu faruwa ga farkon nasa so da aka in kai dama ka ce Allahumma antal awwalu ya Allah kai ne magabaci kai ne wanda tuntinin kana nan fil azal babu wani lokacin da aka yi babu Allah ta'ala sai ya ce walaysa qablaka shay'un babu wani abu kafinka wa antal akhiru ya Allah kai ne na ƙarshe Falesa ba daka shay'un ba a abu bayanka nan ma kar ka dauka da abun nan karshen nasa yana da karshe in an ce zaidu shine karshen ƴaƴana ko kuma shine karshen wato ainihin mutuwa to kaga shine karshen ƴaƴana zai zama shine karshe wanda ya rasu ko shine karshe wanda ya zama na babu shi ko shine karshen wanda ya zo misali idan alta Allah ta'ala shine na karshe zaka iya tamanin cewa kowa in ya ubangiji ta'ala shine karshen mutuwa larabcin zai iya ba da wannan mana amma ba haka ake nufi ba ba haka ake nufi ba shi yasa mai risala ce laysa li akhiriyati ibtida'un babu kar babu babu laysa li akhiriyatin qida'un laysa li akhiriyatin babu karewa ga karshen Allah da aka ce shine na karshe kar kai tamanin kuma zai kare ba zai kare ba amma mutane za a ce wane shine karshen mutuwa misali mala'ikun da suke dauke da al'arshi sune karshen mutuwa ko mala'ika jibril da mika'ilu a cikin abubuwa masu rai to kaga sun mutun da kenan to Allah bai da karshe kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram duk wanda yake bayan duniyan nan zai mutu amma ubangiji ta'ala kuma zai wanzu dindindin nan. kenan har abadan abada babu zamani da zai a ce babu Allah shi rayiye ne rayuwar da baya rasuwa wa anta zahiru Allah kai ne marin jayi falaysa fawqaka shay'un ba wani abu sama da kai mai rinjayi haka suka fassara wannan al-zahir al-ghalib ko ka ce Allahumma anta zahir ya Allah kai ne mabayyani walaysa fawqaka shay'un walaysa ba abun nan falaysa fawqaka shay'un babu wani abu mabayyani sama da kai wato kai ne mabayyani da halittunka in mutu ya halitti ya kalli sama da ƙasa ya san ubangiji ta'ala yana nan ba sama da ƙasa ba su halicci kansu ba in mutu ya duba kansa ya san Allah ne ya halicce shi ya san me bi halicci kansa shi yasa babu mai inkarin samuwan Allah ai sai dai mulahida wanda zuciyarsu ta sa akwai Allah amma a baki su ce san ba su yadda akwai Allah wa anta zahir kai ne wanda kake marin jayi ba abin da ke rinjayanka kai ne mabayyani kai ne wanda in an ce akwai Allah ba mai musun cewa akwai Allah sai da wani ya ce ba dole a bauta wa Allah ba ko ba shi kaɗai bane a bauta amma ya san akwai Allah kuma subhanahu wata'ala ta'ala hatta kafirai suke bauta wa gumaka sun san akwai Allah wani ya zo wajen manzo Allah ya ce alloli nawa kake bauta yace guda bakwai guda bakwai yace in ka shiga bala'i wanne ne kake roka sai yace na sama <laughs> ubangiji ta'ala kage ya sa akwai Allah kuma ya san na saman shine me me me yayi bala'i <laughs> sai ce to kai imani da na saman kawai shi kadai saboda haka ubangiji ta'ala ba wanda yake inkarin sa a bayyane yake ma'ana samuwarsa baya buya don halittunsa suna nuna lalle akwai shi subhanahu wa ta'ala sannan wa antal baɗinu Allah kai ne mai buya falaisa dunaka shay'un babu wani abu mai buya sama da kai wannan kuma zatin Allah kenan ba wanda ya taɓa ganin zatin Allah babu shi saboda haka har annabi Musa da ya nemi ga Allah Allah ta'ala ce lan tarani ba za ka iya gani na ma mazalla Allah ya bai nemi ga Allah ba da ya je sama bai ga Allah ba saboda haka kai ne mai buyan da babu wani abu da yake buya sama da kai ba wanda isa ya ce ya ga Allah ƙarya yake in ya faɗa ƙarya yake yi da baki ne ya faɗa a haƙiƙanin zuciyarsa ya san bai ga Allah ba yawa sai dai don jahilci wa mutum kanta in ya je ga wani haske haske sai a ce ai shine Allah shine Allah sai ya dawo ya ga Allah ba wanda ya sai ga Allah annabi Musa ya nemi ya gani bai gani ba da Allah ya bayyana da hasken sa dan kaɗan a tsuri sina sanda dutsen yayi daga daga annabi Musa ya faɗi ya suma ya roki Allah ya ce Allah ya gafarta masa ma neman da ya zai ga Allah ma Allah ya gafarta masa ba zai sakewa da haka Allah a ɓoye yake ba wanda ya taɓa ganin zatin Allah shine ai imani da gaibun kenan ka imani da akwai Allah kuma baka taɓa ganin sa ba haka wasu suka fasa suka ce Allahumma antal baɗin ya Allah kai ne masanin sirrin kowane abu boyayyun abubuwa kai ne masanin su falesa dunaka shay'un ba abun da yake buya maka ba wani abu da zai buya wa Allah ko a sama ko a ƙasa inna la la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ko a ƙasa ko a sama ba abun da yake buya wa Allah jalla jalaluhu wannan shi ke nuna maka girman Allah subhanahu wataala in ka gama wannan sai ka ce iqdi anna daina ya Allah ka biya mana basussukan da suke kanmu wa aghnina min alfaqar kuma ka wadata mu daga talauci wato ka bi Allah subhanahu wataala ka girmama shi sai ka zo kuma ka faɗi bukatan ka ƙarshe Allah ya yi maka basussuka da kuma talaucin da yake damunka Allah ya yi mana na gaba alhamdulillahi a at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kan min man la kafiya lahu wa la wannan muslim ya rawaito wannan hadisin daga hadisin Anas manzala sallallahu alaihi ya kasance in zai kwanta yana yin wannan addu'an yana yin wannan zikirin alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi at'amana wanda ya ciyar da mu abinci wa sakana ya shayar da mu ruwa wa kafana ya kare mu wa awana ya taro mu wana muka ma'ana muka gama muka ci abinci da rana muka sha ruwa ya kare mu a zirga zirgan da muka yi sannan muka dawo kuma wurin kwanciyar mu shine ma'anan wa awana ya taro mu wajen kwanciyar mu sai manzo Allah ya ce fa kam min man la kafiya lahu dewa wani kuma bai da mai kare shi wala mu uwiya bai da wanda zai taro shi wani ya bai dogara ga Allah ba ya dogara da wani ne daban addu'a ta gaba Allahumma alimal ghaibi wa shahadati fatira samawati wal ardi rabb kulli shay'in wa malikahu ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim wannan kuma ya tabbata daga hadisin Abu Dawud da Tirmizi hadisin Abu Huraira sayyidina abubakar as-siddiq yace manzala sa sama ya umurce shi da wasu kalmomi wanda zai dinga faɗan su da safe da yamma sai ya gaya masa wannan addu'an yace ka faɗe su da safe da yamma da kuma in ka zo wurin kwanciyanka wato in zaka kwanta ka faɗe su hadisi ne ingance ce ga fassarar nan Allahumma ya Allah alimal ghaibi masanin ghaibu da ke boye wa shahadati da faɗake ko da yake sarari fatirar samawati wanda ya kirkiro halittan samai wal ardi da kasai rabba kulli shay'in malikin kowane abu wa malika ko mai sa ashhadu an la ilaha illa anta na shaida babu wani bauta da gaskiya sai kai a'udhu bika min sharri nafsi ina neman tsarin ka daga sharrin kaina wa min sharri shaytani da kuma sharrin shaytan wa shirkihi da shirkan shaytan kar ya sani na masa shirka kamar yadda muka faɗa jiya ya zo a wata ruwa kuma wa sharakihi da tarkon shaytan kar ka je ka faɗa cikin tarkon shaytan ya halakar da kai wa an aqtarifa ala nafsi su'an da kuma in aikata wani abu mummuna in jawo wa kaina bala'i aw ajurrahu ila muslim ko kuma in wani mummunan abu in jawo shi zuwa ga musulmi wato in jawo musulmi sharri ko wani mummunan abu Allah ka kare ni daga wannan shine fassaran addu'a addu'a ko zikiri na gaba ya qara'u alif lam mim tanzilas sajada wa tawakkal ladhi bi yadihi al-mulk wato zai karanta alif lami suratul sajada sannan ya karanta tabaraka ladhi bi yadihi ita ce suratul mulki idan zo kwanciya wannan kuma ya tabbata a hadisin tirmizi daga hadisin jabir bin abdullah yace manzo Allah sallallahu ya kasance baya bacci har sai ya karanta alif lami tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin da kuma tabarakal ladhi bi yadihi almulk har zuwa karshe so da haka manzo Allah baya kwanciya har sai ya karanta wa'annan surorin suratul sajada da kuma suratu suratul mulki na gaba Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa fawwaftu amri ilayka wa wajjatu wajhi wajhi ilayka wa aljatu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja'a wa la manja minka illa ilayka amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta wannan hadisin bukhari da muslim suka ruwaito shi daga hadisin barra'u bin azib yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa in ka zo wurin kwanciyanka kayi alwala irin yanda kake alwalan sallah to da haka sunna ne zaka kwanta yi alwala irin alwalan sallah sai ce sannan ka kwanta ɓangaren jikinka na dama sannan ka faɗi wannan addu'a addu'a ita ce Allahumma aslamtu nafsi ya Allah na miƙa raina izuwa gare ka aslamtu nafsi ileka na miƙa raina izuwa gare ka ma'ana ka ja ni yadda ka ga dama duk abin da kace kai zan yi wa fawwabtu amri ileka na mai da al'amari na izuwa gare ka duk abin da ya faru da ni na yadda kai ne in alkhairi ne kai ne in bala'i ne kai ka saukar min kuma kai zaka yaye mini wa wajjatu wajhi ilayka na fiskantar da fiska na izuwa gare ka ma'ana duk idan da nake yi kai nake wa ita wa aljatu zahari ilayka na jingina bayana izuwa gare ka ma'ana na dogara da kai duk wata masifa kai zaka yaye min ragabatan don kwaɗayin lada wa rahbatan da tsoron azaba ilayka izuwa gare ka wato kai ne zaka kare ni daga azaba kuma kai ne zaka bani lada ragabatan don kwaɗayi wa rahbatan da tsoro ilayka izuwa gare ka kwaɗayin lada da kuma tsoron azaba la malja'a babu mafaka me mafaka in wani abun tsoro ya same ka kaje ka dan buya a wani wuri to babu shi la malja'a babu mafaka wala abun nan ina wuri ne la malja'a babu mafaka wala manja babu matsira to wurin da za a gudu a tsira minka daga azabar ka illa ilaika sai an koma zuwa gare ka ba inda za buya ba mai kare ka daga azabar Allah sai Ubangiji ta'ala sai ce amantu bi kitabika allazi anzalta nayi imani da littafinka da ka saukar wa bi nabiyika allazi arsalta da kuma annabinka da ka aiko nayi imani da shi barra bin azi yace da manzala sama ya koya masa wannan addu'a ko wannan zikirin sai ya dinga maimaitawa a gabansa da ya zo wannan wurin amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyika allazi arsalta sai ya ce wa bi rasulika allazi arsalta sai manzo Allah ya ce la wa bi nabiyika allazi arsalta maimakon ya ce wa bi na ka da annabinka a cikin arsalta wanda ka aiko sai ya ce wa bi rasulika da manzonka allazi arsalta wanda ka aiko manzo Allah ya ce a a ka ce da annabinka da ka aiko akwai bambanci tsakanin lafuzan ko wato in ka ce wa bi rasulika da manzonka allazi arsalta wanda ka aiko kaman ka maimaita ne don ka ce rasuluka shine wanda aka aiko ne amma in ka ce wa bi nabiyika da annabinka mutum zai iya zama annabi kuma ba manzo ba in ka ce allazi arsalta wanda ka aiko kaga annabinka manzonka kenan sallallahu alaihi wasallam da haka lafuza na zikiri ba a ruwaito su da ma'ana ya halatta a ruwaito hadisi da ma'ana amma da sharaɗin ya zama ba lafuza ne na addu'a ko na zikiri ba wannan ba za ka ruwaito su da ma'ana ba saboda wannan hadisi na barra bin azib inda zai ce wa bi rasulika allazi arsalta bai bai kuskure ba ko bai sabon Allah ba amma da ya canja yace wa bunnan bi rasulika sai manzo Allah ya ce wa bi nabiyika sai yasa suka ce lafuza na zikiri da addu'o'i ba a ruwaito su da ma'ana yinda manzon Allah ya faɗe su haka zaka ruwaito su haka nan alkal abun nan alkalimul jami ko jawami'ul kalimi kalmomi da suke tattaro ma'ana da yawa kamar qul amantu billahi thumma istaqim ba za ka ruwaito shi da ma'ana ba a haka yadda manzon Allah ya faɗa haka za ka faɗe shi don ya tattaro ma'ana da yawa inda za a yi shirin hadisin za a yi littattafai da yawa mujalladai da yawa wannan shine addu'o'in da suka zo a sunna wanda ake karanta su idan za a yi bacci kafin ka yi bacci za a karanta ko ka karanta duka ko kuma ka karanta me wasu daga cikin su abin abun da ya sauƙaƙa maka to sai kuma addu'a idza taqallaba laylan to in kai baccin cikin dare kuma sai ka juya ka farka wace addu'a zaka ka yi don mutum yakan kici can da dare sai ji ya da kwanciya ta wannan bangaren zai juya nan sai ji ya farka to me zai faɗa ga abin da zai faɗa la ilaha illallah la ilaha illallah alwahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma alazizul za ka karanta wannan in ka juya cikin dare ba ka niyan tashi bane za ka dan juya ne ka ci gaba da baccinka to sai ka karanta wannan addu'a imam hakim ya rawaito shi da annasai cikin amali yomi wal laila daga hadisin aisha tace manzo Allah sallallahu ya kasance in ya juya da daddare daga baccinsa zai ci gaba da baccinsa yana faɗan waɗannan kalmomin la ilaha illallah alwahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma sai ka karanta wannan kaga wannan ba na tashi daga bacci bane ko domin yi na tashi daga bacci gaba daya fassara shine la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah alwahidu makadaici alqahharu mai rinjayi ba abun da yake rinjayensa rabbu samawati mahalicin samai, wal ardi da kasai wama ma bainahuma al-azizul ghaffar da kuma abun da ke tsakanin su al-azizu shine mabuwayi al-ghaffaru mai yawan gafara sai kuma du'a'ul faza'i fi nawmi wa man buliya bil wahshi addu'a in kana cikin bacci sai ka birkita sai ka rikice aka wani abu ya tsori ta ka me kamata ka yi ko kuma aka jarabe ka da wahsha shine haso wato sai mutum ya kasa bacci ya kwanta yayye bacci ya dauke shi sai bacci ya kasa daukan sa sai ji yana jin tsoro to ga irin addu'an da ya kamata yi ko ka ka kai baccin ka farka ka tsorita ko kuma ma ka kasa yin baccin kana ta wani tunani har tsoro ya zo ya shige ka sai ka ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun sai karanta wannan ya tabbata hadisin Abu Dawud da Tirmizi daga hadisin Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi manzala sa sama yace idza fazi'a ahadukum fi nomi falyaqul in mutum ya zabura ma'ana ya tsorita a cikin baccinsa ya faɗa sai ya faɗi wannan addu'an yace in mutum ya faɗe ta fa innaha lan tadurruhu ba abin da zai cutar da shi wannan razanin da kake yin ba zai taba cutar da kai ba in kai wannan addu'a ga fassaran addu'an a'udhu bi kalmatillah ina neman tsari da kalmomin Allah attamma ci cikakku min ghadabihi daga fushinsa wa iqabihi da azabansa Allah ya kare ni da fushinsa da azabansa wa sharri ibadihi da kuma sharrin bayinsa ina neman tsarin Allah da kalmomin sai tsare ni daga sharrin bayinsa kaga da mutum da aljan duk sun shiga wa min hamazati shayatin da kuma wasuwasi irin na shaidan shaidan sai zo maka ya dinga saka maka wannan sai ya sa maka tsoro sai ka kasa yin bacci to sai kai wannan addu'an Allah ya kare ka daga waswasin shaidan wa an yahdurun kuma Allah ka ina neman tsarin ka kada shaidanu su halarto mini kas su zo wuri na a inda nake baccin nan sai kai wannan addu'a sai ka ci gaba da baccin ka Allah sai ya tsare ka ma yaf'alu marra ar-ru'ya aw al wanda kuma yana cikin bacci sai mafarki ma ya zama ru'ya mafarki mai kyau wanda yake da ma'ana awil hol ko kuma sururin mafarki haka kawai wani mafarkin wani abun tsoro bai zai iya bada ma labarinsa ba to in kai mafarki na tsoro ya ya kamata ka yi na farko yanfusu an ya sarihi mutum zai tofi a hannun a bangaren sa na hagun salasan sau uku sannan yasta'izu billahi zai nemi tsarin Allah mina shaidani daga shaidan wa min sharri ma ra'a da kuma sharrin abun da ya gani duk abun da ganin ka ce Allah ya kare ka da shi salasa marratin shi ma sau uku sannan la hadisu biha ahadan kada mutum ya gaya wa wani abun da ya gani na mummunan mafarkin yayi shiru kawai kar ya gaya wa kowa daga cikin abun da ya gani na mummunan mafarkin sannan ya tahawwalu an janbihi allazi kana alaihi zai juya in da kana kwance ta dama ka koma hagu in ta hagu ne ka koma bangaren dama in kai haka to kai maganin mummunan mafarki wannan dukkaninsu sun tabbata a hadisi guda ɗaya hadisin muslim hadisin abi salama ya ce na kasance ina ganin mafarki sai ya dinga samun rashin lafiya sannan na ji a bakata da yana faɗan wannan hadisin tukunna wato duk wanda ya ga mafarki wanda ya mafarki mai kyau to wannan ya gaya wa wanda yake so daga cikin mutane wanda kuma ya ga mafarki abun da yake ki to kar ya gaya wani daga cikin mutane ya nemi tsarin sharrin wannan mafarkin sannan ya nemi tsarin wato sharrin ainihin wato shaidan idan yayi haka kuma wannan mafarkin lan ya durrahu ba zai cutar da shi ba in ka ɗau wannan matakin hadisin muslim ne cikin hadisi ka yi tofi bangaren hagu sau uku ka nemi tsare daga shaidan a'udhu billahi minash shaitani rajim abin da ka gani na tsoron ka nemi tsare Allah ya kare ka daga shi sau uku kar ka gaya wa kowa ka juya daga bangaren da ka kwanta ka koma ɗaya bangare din wannan duk ya tabbata a hadisin muslim daga hadisin wato ainihin abi salma da kuma hadisin jabir shi ma ya tabbatar da juyawa daga bangare zuwa bangare din ta bangaren da kai mu na mafarkin yanzu ka canja ka koma wani bangaren sannan sai ya kara da cewa ya qumu yusalli idza arada zalika sai kuma mutum ya tashi ya kama sallah in yayi nufin yin sallah idan zai in yayi niyan yayi sallah ya tashi ya kama sallansa ba abin da zai cutar da shi wannan kuma ya tabbata a hadisin da muslim ya rawaito daga hadisin abu huraira wanda manzala ta sama ya ce idan ɗayan ku ya ga abin da yake ki a mafarki falyakun falyusalli wala yuhaddith biha nas ya tashi ya sallah kada ya gaya wa mutane ga abin da ya gani shi yasa mummunan mafarki ba a ba da labarinsa sai dai a nemi tsarin Allah ya kare ka daga sharrinsa amma kyakkyawan mafarki sai ka gaya wanda kake so kar ka gaya wanda baya son ka don zai maka hasada wanda baya son ka amma masoyinka sai ka gaya masa kila alheri ne wannan abu fana takaice shine a gurguje kai ba a takaice ba a gurguje su addu'o'i na bacci da kuma abin da ke faruwa a cikin bacci yanzu abin da ke gaba shine sauran addu'o'i na wanda suke faruwa yau da mun karanta addu'an tashi daga bacci da abin da za ka yi da rana da har ka zo zuwa kwanciya irin addu'o'in da za ka yi da zikirin da za ka yi cikin in za ka yi bacci da in ka tayi cikin bacci ko in ka yi mafarki a cikin baccinka har muka zo muka haɗe da in ka tayi daga bacci kuma mun riga mun faɗi addu'an tashi daga bacci tun daga farkon karatu yanzu abun da ya rage shine addu'o'i akan abubuwan da suke faruwa yau da kullum sai kaga ka shiga hali na bakin ciki wani irin addu'a za ka yi ko ni abun tsoro ya same ka ko ni azalimi yana son me ya zalunce ka da irin makamantan irin waɗannan irin addu'a ya kamata ka yi sune wanda in Allah ya kai mu bayan azumi insha Allah za mu fassara su a gurguje kamar yadda muka fassara waɗannan a gurguje wa sallallahu wa sallama wa karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim mai tambayar farko na cewa malam addu'ar da ake yi da safe da yamma shin bayan sallar magariba ne yamma ko bayan sallar la'asar ne yamma a malam wanne ne yamma daga cikin su salatu wa salamu ala rasulillah ala alihi wa wa wala wa ba'da alaikum wa rahmatullah wato wannan iskalin morore shi tun farkon lokacin addu'o'in safe da yamma to mun yi bayani cewa do'an yamma shine daga bayan la'asar zuwa zuwa ainihin magriba kafin rana ta faɗi shine ake addu'an yamma addu'an safe kuma daga sallan asubahi zuwa rana ta fito kaga kafin rana ta fito kai addu'an safiya kafin rana ta faɗi kuma kai addu'an yamma wato kafin yinin ya shiga shine fitowar ranan kenan kai wannan addu'a kafin daren ya shiga shine faduwar ranan kai wannan addu'a wannan kuma mun karanta ma hadisin da yake nuna hakan din a farkon wannan karatu na ya sake cewa addu'ar buɗe sallah mutum zai yi ta ne tare da liman wato yana bin liman ko sai in shi kadai zai yi sallah to addu'an buɗe sallah a sirrance ake yin ta ya za kai ta tare da liman sai dai tambaya idan liman yana yi yana karatunsa a bayyane baya yin addu'an bude sallah ni zan yi addu'an bude sallah sai mu ce ba za ka yi ba saboda fa idza quriya alqur'anu fastami'u lahu saboda ka illimamin ka yana addu'an bude sallah lokacin da ka ji ai shiru yana yi to kai ma ka yi in kuma karatun sirri ne kai addu'an bude sallah ka ka karanta fatihan ka da sura amma in a bayyane yana kabbara sai kama kira'a to kai ka saurara ka saurari karatun alqur'ani dole ka tsaya ka saurara ba za ka yi addu'an bude bude sallah ba sai lokacin da kai kaɗai za ka yi sallan ka ko za ka yi sallah ta sirri tare da liman ko ka kai sallah da limamin da yake addu'an bude sallah na'am sannan ya sake cewa malam addu'a da ake bayan tahiya shin ya hada sallar farilla da nafila ko kuma sai a farilla kawai to wannan da zikirorin da suka zo duk gaba su na addu'o'in da ake yi a cikin sujjada misali da wanda ake yi bayan tahiya sun haɗe sallan farilla da na nafila gaba daya ba dalilin da ya ware farilla da nafila sai dai kai in kana son ka takaitawa kanka a nafila za ka iya takaitawa tunda ba wajibi ba ne. a farillan ma ba wajibi ne sai ka ban ga dama kai ta za ka iya sallamewa ko kai ta iya kai salatin annabi za ka iya sallamewa lokacin da kake da lokaci kuma time sai ka zabi wasu addu'o'i kuma sai ka yi so da haka wannan ya danganta da kana da lokaci a lokacin da kake sallah haka nan in nafila ne a cikin sujjada ka yi doguwar addu'a An bayan ka yi tahiya za ka yi doguwar addu'a kan ka sallame in kana da lokaci lokacin ran da baka da tayin kuma sai kai sallan ka kawai kai iya wajibi sai ka tashi wata ran kuma za ka yi wayannan addu'o'i insha Allah na'am wannan yana cewa malam gaskiya ne cewa duk wanda ya ciyar da mai azumi ko da kwayar dabino ne Allah zai bashi lada kamar na mai azumi gaskiya ne hadisi ne ingantacce man fattara sa'iman falahu mislu ajri duk wanda ya bawa mai azumi buɗe baki yayi buɗe baki da wani abu za a bashi lada kamar yadda aka ba mai azumin ba tare da an tauye ladan mai azumin ba amma za a baka lada kamar sa saboda hakan ka ciyar da mutum goma suka yi buɗe baki da abincinka kana da ladan azumi goma sha ɗaya kenan naka da nan mutum da mutane goma ne na'am wannan yana cewa malam mutum ne wankan juma'a ya halatta ya je ya sallah da wannan wankan ko sai ya sake alwala sai ya sake alwala wankan juma'a ba wankan tsarki bane jama'a wanka ne na ibada kawai wankan janaba shi ake zuwa a yi sallah da shi ko ba ya alwala ba in mutum bai taba al'auransa ba bayan ya yi tsarki amma wankan juma'a ba wanka ne na tsarki ba ma'ana ba na jasa ne a jikinka ko hadasi ko khabasi ba saboda haka wanka ne na ibada wannan ba a yin wata ibada da shi dole sai an yi alwala na'am wannan yana cewa shin malam mutum zai iya yin addu'o'in bacci a kwance to ai shine zahirin ma an ce za a khasta mabbaja aka in ka rike wurin kwanciyanka ma'ana in ka kwanta kenan sai dai ka ce zan iya yi a zaune in ce maka eh so da haka ko a kunce ko a zaune don duk zai iya ɗaukan ma'anan wannan hadisin in ka zauna sai ka yi addu'a sai ka kwanta ko kuma kana zuwa kana kwanciya sai ka yi duk yanda kai ba laifi bane da haka abin da ake bukata dai ka yi su sai ka zo kwanciya ma'ana ka karkade don sai ka karkade shimfudan ka kai komai idan ka zo ka zauna sai ka yi. ko kuma ka ga dama ka kwanta sai ka kai addu'o'in ka kwance ka ka abin nan ka tofa ka shashafa Eh, ya ci gaba da cewa malam mutum zai iya cire tufafin jikinsa kafin ya yi addu'ar bacci ko sai da tufafin a jikinsa to addu'an bacci sai ka yi shirin bacci sai ka yi shiri yanzu idan kana son ka tuɓe riganka ka sa kayan bacci ko makamancin wannan ko ka sa mayafi a jikinka to sai zama da sanda ka yi addu'an kuma sai ka tashi ka je ka nemo mayafinka ka ji ko wani rigan ka tuɓe. Ka yi wata da kenan, yankin ai baka riƙe wurin kwanciyanka sai ka gama shirin kwanciyanka gaba ɗaya. sannan kai addu'o'in kuma son samu kai alwala kafin ka zo wurin kwanciyar naka sai kai addu'o'in ka kana kwanci kana yin addu'o'i ka zaka ja mafin ka ne ka lullubu kawai lokacin sanyi ne wannan yana cewa malam zan iya yin istikara akan rabuwa da matata saboda yawan sabani sannan idan zan yi mai zan ce ah. <laughs> ai mun faɗi abin da za a ce wato shi saki ai shari'a ta shir'anta saki sai dai gaskiya ne baka sani ba sakin matan na alkhairi ne ko ba alkhairi ba zai wa ka dauka sake ta hutu ne sai ka sake ta kuma ka shiga damuwa ka shiga matsala duk matsalolin da kuke fama da shi ila kun yi yaya da ita wa zai rike maka wannan yaya saboda haka in abu ya kici ya kicin yawa kai istikhara in inda zaka istikharan kuma shine karatun da muka yi na istikharan ka karanta wannan addu'an ka roki Allah ta'ala in rabuwa da ita shi yafi alkhairi shikenan Allah ya zartar maka da wannan abu in ba alkhairi bane kuma Allah ya canja maka mafi alkhairi shine sai ya sa maka hakuri ka ci gaba da hakuri da ita ko ya canja halayenta ta daina maka wannan abin da take maka ah, wannan yana cewa malamin an haifi yaro yaushe ne ya kamata a yi masa huduba ranar aka haife shi ko sai ranar bakwai da safe za a yi hudubar ko kuwa da yamma ranar da aka haife shi ya kamata ni ban san inda aka samu bayan kwana uku ba ranar da aka haife shi kawai kai masa huduba in baka yi rannan ba washe gari in baka yi ba washe gari in baka yi ba har zuwa dai ranar suna kafin ranar suna amma son samu ai aka ce hikimar da yasa a yi kiran sallah a kunnen sana dama saboda in ya zo duniya ya zama abin da zai fara ji shine kalmar shahada to kaga a rannan ne kenan amma in bayan kwana uku ne ka ya ji surutu da yawa ya ji hira da yawa kafin a sa masa tamma duk da haka dai bai ɓaci ba za a iya yi din amma son samu ran da aka haife shi a masa kudu basa na wannan yana cewa mutum ne yana aikata ayyukan banza kamar su zina sata da sauransu sai wani ya kashe shi shin wanda ya kashe shin zai dauki laifukan da yake aikatawa kafin ya kashe shi kenan zai dauki laifin kashe shi daidai amma zai dauki laifukan sa wala tazuru waziratun isra ukhra wani ba daukan laifin wani ai saboda ka in ka kashe shi ka dau laifin kashe shi me yasa zaka kashe shi saboda haka kana da laifin kashe shi da kai laifukan sa kuma suna na tare da shi ba mai daukan laifin wani ba bara a ce abin nan eh, wani ya dau zunubin wani ba ba ba wa saboda haka nasa zunubin na nan kai ma naka na kashe shi da kai ba tare da haƙƙi bai nan wannan yana cewa malam eh, an hana ba da labari na mummunan mafarki to shin idan mutum yana neman shawara akan wani mummunan mafarki da ya yi shi ma wannan hanin ya shafe shi Oh, neman shawara da neman fatawa wannan ba ba da labari ba baka ga ba halatta a faɗi aibin mutum ba amma in fatawa za ka yi ko neman shawara sai ka zo ka ce ni ina da matsala da iyalina gashi gashi gashi ga abin da take min so da baka mafita ko baka fatawa ina da matsala da babana gashi gashi ina da matsala da mijina duk wannan ya halatta in ababin neman mafita ne ko kuma ababin fatawa amma haka kawai kuma ba ka je kai ta faɗa kai ta faɗa kana aiban kana aibanta su ba so da haka mummunan mafarkin ka kasa nitsuwa hankalin ka ya tashi kana son ka je ka gaya wani ya baka shawara me mafita in ka je ka gaya masa baka yi ne aka hana wannan mai tambara ya ce malam na kasance mai yawan kasala malam ya halatta na sha tramol guda ɗaya jiki <laughs> jikina ya warware domin na ji daɗin bautawa Allah ko bai halatta ba <laughs> in ka sha ɗaya gobe za ka sha biyar ai <laughs> ai ai kasala ta da magani ba sai ka sha kwaya ba inna allaha lam yaj'al shifa ummatihi fi ma harrama alaiha Allah bai sanya waraka al'umma ta cikin abin da ya haramta ba za ka sha kwaya ka ce wai don kasala ba ai duk wanda kaga ya zama dan kwayan da haka ya fara ai daga kasala ne yana shan tramol ɗaya dawa biyu ya dawa uku a haka har ya zama dan kwaya duk wanda kaga suke har suka zama ba za su iya komai ba sai sun sha kwayan saboda haka kasala maganinta farko kai addu'a Allah ya tsare ka daga kasala kai a kai du'a wal hammi wal hazan Allahumma inna a'udhu bika min al ajazi wal kasal wal buql wal jumni wa ad wa ar-rijal ka nemi tsari daga me daga kasalan kanta manzo Allah yana neman tsari daga ita na biyu ko maganin kasala shine ka yaki shedan ko kana kasalan ka ci gaba da aikin ka ka ci gaba da yi kana yi kana yi shedan dai sai na daidai na sa maka kasalan in kuma ka gane ciwo ne ka je ka nemi maganin ciwo don basur yana sa kasala ai sai ka je ka nemi maganin basur ko dan kano ma ko makamancin wannan to za ka je wajen likita ya auna kan me yasa kake da yawan kasala zai iya gaya maka sai ka sha magani na halal wanda zai tafi maka da kasalan ka amma ba kwaya wanda za ta saka karfin jikin ka kuma ba za ka fake da wannan ka ce wai don kai ibada ba wato kai qiyamul layli ba haka alwasailu alwasailu la tubarru alwasila shi ne kaida a musulunci ba za ka aikata haramun wai nan gaba za ka yi wani aikin alkhairi ba wannan aikin alkhairin da kai da ka bi hanyar haramun ba zai yafe maka zunuban da ka ɗauka na bin hanyar haramun ba yahudawa ne suke da irin wannan amma mu musulunci ba mu da wannan ka bi hanya ta halal ka roƙi Allah ta'ala ya cire maka kasala don kasala cuta ne yana hana mutum yayi komai inda mutum mai kasala ne to gaba ɗaya ba abin da zai a rayuwarsa ko aikin sa bai zai yanda ya kamata ba neman duniyarsa bai zai yanda ya kamata ba to ka bi hanyoyi na halal Allah ya kare ka daga su a mai tambaya ta gaba kuma cewa yake idan wato adoyi da aka karanta na wato kwanciya ana yi wa ana iya yi wa yara sannan kuma in sun firgita cikin dare me ya kamata a yi musu to abin nan eh, shi yaro kam kaga wannan adoyi da suka zo mutum zai yi wa kansa ne sai dai yaro saboda atul kursu tana magani ana tofi da ita su falaki da nasi da kulhu wallahu ta ya kamata yara a musu tofi ne a mu tofa musu kul huwallahu da falaki da nasi da atul kursi Allah ta'ala ya kare su idan yaro ya birkita shi ma haka nan wa'annan abubuwan su zaka me zaka tofa don galibi aljani ne ko shaidan so haka da zaran yaro ya birkita ka karanta masa kul huwallahu da falaki da nasi da atul kursi ka tofa masa insha Allah kuma zaka ga yaron ya nisu na'am ah, daga ƙarshe akwai takardu da bayan Allah suke rubutawa kamar yadda aka saba suna neman malam da sauran 'yan uwa su taimaka musu da addu'o'i bisa bukatunsu a wajen Allah madaukakin sarki to masu bukatan addu'o'i Allah biya musu bukatun su na alkhairi mu ma Allah biya mana bukatun mu na alkhairi eh, wannan karatun da ya kamar yadda na faɗa yau za mu dakatar da shi insha Allah sai kuma mun haɗu a wurin tafsiri ko kuma bayan Ramadan za mu ci gaba da karatuttukan mu kamar yadda muka saba kuma wannan makasudin wannan karanta wannan littafin shine zikirin da ke ciki ya zama muna yi wannan duk wanda muka karanta anan bamu da shakkan sa cewa daga wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma kowanne kowanne hadisi mala ya kawo a nan sai na koma asalin inda ya dauko wannan addu'a din na tabbatar da cewa haka ne saboda haka bamu da shakka ko miskar zaratin a wanda muke karanta wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma in ka rike wannan to shine ba za ka rungume bidiyoyi ba amma in ba ka rike na sunnan to ko shakka babu bidiyoyi kuma in sun zo da su rinjaye ka sai kai suna cewa ai ba sa son zikiri ba sa zikiri da sauransu su kuma zikirin da suke na ne to kai ka zama mai zikirin duk wanda ba zikiri ai yana da matsala kamar raye ne da mace ce mace ce shine wanda baya zikirin Allah raye shine wanda yake zikirin Allah kai zikiri amma wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana da kyau in kana yin ka san me kake faɗa ka san me kake faɗa so da haka wannan karatun yana da kyau ka neme shi ka saya ka dinga sauraron sa yau da gobe insha Allah za ka ƙara fahimtar addu'in sannan littafin kuma ya zama yana hannunka abinda ka haddace kai da ka abinda baka haddace ba kuma za ka iya yanzu askaru sabal masa ko na baccin nan musulmi musulmi din hisnul muslim din ka yana bakin gadonka in ka zo kwanciyan bacci kawai ka zo ka bude littafin ka ka karanta gaba daya shikenan sai ka kwanta duk abin da ake bukata kuma yau da gobe in kana yi wallahi zaka haddace yau da gobe zaka haddace shikenan ka rike addu'o'in sunna ka rike zikiri shi akwai zikirin da zaka dinga yi idan mutum haka ya samu kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala ya taimake mu sannan na biyu yana ba 'yan uwa haƙuri wasu suna ganin kamar mukan fara littafi sai mu bashi mu shiga wani littafi to ni ina ganin ba haka wani ni ina daga cikin masu yakan a fara littafi a jale shi ba a gama ba a sa wani littafi sai dai mu abin da muka shine mun rufe wannan littafin za mu karanta wani ko mu ɗauko wancan mu ci gaba abin da yasa kuma muna duban muhimmancin abin da za mu karanta din ne yawanci littattafin da muke wani sai mun yi shekara goma ba mu sauke shi ba to shi za mu dawo kuma mu karanta wasu ƙananan littattafai masu muhimmanci shi sa na ajiye riyadu sali na muke kitabu tauhid wanda yanzu mun kusan gama shi idan muka gama kuma za mu dawo mu ci gaba da me riyadu sali muka ajiye sauran littattafai muke hisnul muslim in muka gama shi kuma za mu zo mu tora akan littattafai mu amma ba conke muke yi ba kamar yadda wasu suke yi in ana tafiya ana tafiya da an zo babin sallah an gama babin sallah sai a je littafin sai a sake ɗauko wani saboda kana wuce babin sallah kuma ka shiga wani rikici kuma a karatu da an wuce babin sallah an shiga zakka rikici an shiga aikin haji an shiga irin su aure su ciniki da sauransu to kaga wannan ba daidai bane in za a koya mutum addini ka koya masa gaba ɗayansa ibada da me da mu'amala to ba wai mun yi haka bane mu kowane littafi muka ɗauko muna kare sashi har karshe kafin ko mu ɗauko ɗayansa sannan na biyu kuma irin latin da nake da jinkirin da nake yi ka zo kai sallan magariba kana jiran karatu tsakanin magariba da isha amma sai isha za a zo a fara karatu to shi ma sai ku yi haƙuri haka ɗabi'a ta take amma wani lokacin karatun ne yake sa hakan ne wani lokacin tun bayan la'asar da gani sallar la'asar zan zauna ina binciken karatun wallahi sai karfe bakwai da rabi nake gama karfe bakwai da rabi da kake jira na anan ina ne ko ina nan ina fama hankali na tashi wata matsalan ma na kasa gane ina take in shiga nan in fita nan kafin in gano ta saboda bana son so in zo in faɗi wani abu wanda ni kaina ba da yaƙini a kansa ko ban gama fahimtansa ba amma inda irin karatu ne kawai zo ne fassara kawai ko matsala ban yi taƙiƙin ta ba zan zo in faɗa kaga wannan da mai sauƙi ne ko kuma a ce a sati sau ɗaya nake da karatu ko sau biyu kaga wannan ina da lokaci da yawa amma kullum ba inda kake zuwa kawai nake karatu ko wuraren ina zuwa wasu wuraren da ya karatu kullum kai baka san ma ina zuwa ba kuma ba na son ma ka sani saboda mai takaita maka wahala saboda haka kullun cikin aikin kenan ba wannan abu shi kadai mutum yake ba kuma sannan kokolwa tana bukatan hutawa mutum ba hutawa sai ya haukace ai wallahi sai ka haukace saboda haka ya bukatan in kai kai kuma ka dan huta ka ta huta kafin ka sake me ka sake kuma duk lokacin da ka ta huta in ka dawo kafin nishadi a karatu to wannan shekara mun yi ta yin karatu babu hutu babu wani dogon sati ɗaya ne za a ce ba a yi ba ko ba ma hutun sati biyu cikakke ba ana ta ana ta har mutane suka gaji har wasu suka gaji <laughs> saboda yau da gobe kawai ana yi ba a ni kuma nace ba za a fasa ba saboda mun yi shekara biyu da rabi a can ba ba mu yi ba ake ta tafiya ana ta tafiya a haka ne ana ta tafiya ni kuma ko da safu ɗaya ne yake gabana zan iya yin wannan karatu mai dame mu don da mutum takwas na fara mutum bakwai a wancan masallaci har aka dawo safu ɗaya biyu din har ake har ake cika saboda haka duk abin da za mu faɗa za mu duba me zai amfani jama'a ne menene zai amfane ka sai a faɗa maka shi me zai gyara maka ka? ba muna duba me mutum yake so a masa wani ba wai kai me kake sha'awa kake jin daɗin sa izo in karantar da kai shi ba ba shi nake dubawa me zai fi amfanan ka ko da ba ka son sa shi nake dubawa in karantar da kai shi ni abun na ɗauka kenan amma inda yanda kake so ne kawai akwai sabuwa masu sauki in nazo zan koya maka su cikin karamin lokaci kuma za ka yi nishaɗi ka tashi kana jin daɗi gobe ma za ka zo za ka jawo ɗan uwanka ma ya zo tamanan ni ba su ne me ba su ne a gabana abin da zai amfane ka wanda za a sha wahala kan a fahimce shi shine nake son in koya maka ina fatan mutane za su fahimce ni kuma su dinga yin hakuri a bisa yin wanda suke ji da bacci da sauraro da kosawa da sauransu ni ma kuma ina shan wahala din kamar yadda kuke shan wahala ubangiji ta Allah ya kare mu Allah ya kara mana imani Allah ya bamu dogewa akan gaskiya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ne bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce bamu ikon binta Allahumma adina fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa sarif anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'ala Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنذل يا رب العالمين اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين